من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara miƙa godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya ƙaddara mu don ci gaba da ɗaukar darussan masallaci a cikin wannan littattafai da muke ainihin gabatar da su a matsayin littattafan da muke binciken addinin mu na musulunci a ciki wanda yau asabar yana ɗaya daga cikin ranakun da muke ainihin zama domin ɗaukan wa'annan darussa muna karanta wannan littafi sharhu masairin jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آل الجاهلية A yau muna bakwai ga watan shida shekarun hijira dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara matashinmu shi ne matsala ta ɗari da goma sha shida almas'alatu sadisatu ashara ba da mi'a matsala ta ɗari da goma sha shida tanaƙubu a ƙawalihim wa tabaribiha wato tukka da warwara game da ainihin maganganun mutanen jahiliya za a ga idan suka zo za ka ga maganganunsu suna warware juna wanda addinin musulunci kuma sai ya zo ya tabbatar da mutane akan santa ba za ka tarar da ana yin abu a yau gobe a ce baya da kyau a sake shi ba domin ba mutane ne suke yin tunani su zartar da abu ba a suna amfani da ainihin umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala at-tanaqud wato tukka da warwara a sarari lima kan bil haqq saboda abinda suke yi na ƙaryata gaskiya kama ƙwada ta'ala bal kazzabu bil haqqi maja ahun fahum fi amrin marij su dai sun ƙaryata ainihin wannan littafi na alƙur'ani sun ƙaryata wannan manzonawa lokacin da ya zo musu da alkur'ani ya zo musu da shari'a ya zo musu da ainihin abun da yake ne daga Allah subhanahu wa ta'ala fahim su ga sunan fi amrin cikin wani al'amari marijin wanda yake cike da ainihin kokonto cike da rudani suka rike al'adu suka rike abinda suka tsara wa kansu suka bar abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara musu to wannan shine matsala wacce take ainihin yanzu haka akan samu irinta a waɗansu wurare idan da za a zo wa mutane da abin da yake na shari'a sai ka ji sun ce su ba haka suka tar da iyayensu da kakanni suna yi ba sai su kama abin da yake akwai shakka cikin al'amarinsa maimakon su riƙe addinin Allah umarni daga Allah wanda babu shakka babu kofanto. Asharhu, at-tanaqub huwa tadarubul aqwali abinda ake nufi da tanaqub shine karo da juna a wajen maganganu. Yau ka ji abu kaza gobe kuma a ce kamar a rushe wannan a sake wani tsari. waqtilafiha da sassabawarta to duk wayanda kuma ba al'ada wato al'ada suka rike ko kuma suna amfani da tunaninsu hankalinsu ba suna ɗiban shari'a daga Allah subhanahu wata'ala ba dole ne a samu irin wannan hatta tsare-tsaren rayuwar al'ummai yanzu na ƙasashen duniya in ka duba za ka ga an aje shari'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ana amfani da abin da dattawan ƙasa suka shirya. Shi ya sa sai ga wata shekara sai kaga an ce an sake wani tsari a cikin wannan tsarin mulkin. Wata shekarar kuma a sake rusa wani a ce an sake tsara shi. Wani lokaci a ce wannan doka ta kaza an canja ta. Doka ga wannan aiki da al'ada aiki da tunani ne idan da aiki da dokar Allah ake yi da shari'ar ubangiji ba za ka tarda ana yin haka ba a faman tarakal haqqa duk mutumin da ya bar gaskiya ne? eh ba ji ba fa innahu yubtala to za ka ga an jarrabe shi in dai ka bar gaskiya to za ka haɗu da jarrabawa bitanaqub tarin ka tufta tana warwarewa ke ko da yaushe za ka rika tuna wace hanya zan bi in samu mafuta wace hanya zan bi in samu mafuta don ka riga ka bar hanyar da za ka bi ka fita ɗin kamar mutum ne ana bin hanya sai ce shi zai bi doshe sai ya kutsa cikin daji sai je tsinci kansa cikin wani irin wuri yana ta neman yanzu ina zai bi ya gano hanya to kaga shi ya bar hanyar da kansa duk mutumin da tarakal haffa ya bar gaskiya fa innahu yubtala bitaraqu dole ne a jarrabe shi da irin wannan tukka da warwara watazaru bi aqwalihi da kuma ainihin karo da juna da maganganunsa za su riƙa yi yau in ya faɗi wannan gobe kuma idan ya zo sai ya faɗi wannan kaji ya yi karo da na jiya anna balal domin ita bata ne. domin ita bata ya sha’abu rarrabuwa take yi ba ainihin santa take tafiya guda abu a dukule ba kamar gaskiya wala hadda lishabihi don haka ashe wannan rarrabuwa da ainihin bata ke da shi baya da iyaka yanzu idan ana yin abu in dai addini ne a ƙasarku in ka je wata ƙasa ma haikatar da shi ake yi idan kuma al'ada ce idan ka je wata ƙasar kakattar da wannan abun an ce shi za a yi amma kuma al'adar su su ba haka ake yinsa ba su ma kuma idan suka je wani wuri za ka tar da ya bambanta al'ada ƙariya ita santa suna da yawa rarrabuwa take yi ta zama daban-daban daban-daban kuma ko da an ce iri ɗaya ne ka ƙaddara idan aka ce sunna sai aka ce bidi'a idan aka ce ka fassara su wanne ne za ka ƙaddara shi ne gaskiya wanne ne ƙarya a ciki sunna ko kuma ko da ba sunnar kake yi ba in aka ce maka sunna da bidiya wanne ne za a ba sunan gaskiya bidiya ce za a ce gaskiya ko sunna ce gaskiya za ka ce sunna ce gaskiya to kaddara bidiya in aka ce wannan abu addinin musulunci ne amma bidiya ce ko ba haka ah, duk ahli sunnati wal jama'a daga ka zo kana yin abu in kace addinin musulunci kake in yace maka bid'a ne wannan abu to ka dubi wannan abun yanda ake yin sa a son in ka je Kano ma haka suke yin shi eh in ka je Niger haka suke yin shi eh in ka je Ghana haka suke yin shi kuma in sun haɗu duk ‘yan bidiya ne, amma kuma daban-daban bidiyar suke yin ta, kuma abun kuma shi ne. Ka ƙaddara tun sanda aka fara bikin tunawa da aihuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Da irin wannan tsari na bidiya tunda ba irin tsari na sunna ake bi ba. tun da aka fara haka abun iri ɗaya ne ko ko duk shekara yana canja salo yana canja duk shekara ko anan eh ko anan yana canjawa baya canjawa to idan da yanda manzon Allah ya karantar ake yi zai canja idan da sunna ne sannan kuma yanda ake yi a Najeriya haka yan mali suke yi eh haka ake a Senegal na? to to shi ya tasha abu inda aka ce wannan abun ba asalin gaskiyar ba ne to za ka same shi kala-kala ake yinsa za ka samu ba iri ɗaya ba ne amma inda aka ce maka gaskiya ne to in ka je a najeriya za ka ga haka ne in ka je kano abin nan gana haka ne Nijar haka ne, kai duk in ka fita kasashen duniyan nan duk inda ka je za ka tarda haka yake. Domin me gaskiya ce, amma aka ce maka ba gaskiya ba ne, to kowanne su za su tsara yadda za su yi nasu. A nan ɗin ma za ka tarar da kowanne da irin yadda suke nasu bikin. yan ƙadiriya in ka tarda su suna yi za ka tarda tsarinsu daban da na tijjaniya in ka tarda yan shi'a sun fito daga gagani za ka ce to wannan yan shi'a ne kuma duka wai bikin abu ɗaya ake yi amma ya bambanta ko bai bambanta ba shi ne abin da yake so ka gane a na'am to amma ita gaskiya fa wa ammal haq gaskiya fa innahu shay'un wahidun abu guda ne la yatashaqabu baya rarrabuwa wala yaftarifu baya sabawa wallahu jalla wa ala yaqul Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa to fa ma ba ba'da al to yanzu menene kake gani ya fi maka ka bayan ga gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da ita ai in dai har ba ita ka ba to ka sani ba abun da ka illa balal sai bata bayan ka bar gaskiya lalube-laluben da duk za ka yi duk inda ka tafko mata ka tafka domin ɓatar tana da yawa gaskiyar kuma ɗaya ce ka barta ka kama nan ka saki ka kama nan ka saki ka kama nan ka saki ba abin da za ka tafka tun da ka bar waccan gaskiyar duk wanda ka damko bata ne fama za ba da alhaƙi illan balal domin bata suna da hanyoyi masu yawan gaske faman taraka al duk wanda ya bar gaskiya wa ba'a fi dalal to ko zai rufta cikin bata Allah ka kare mu wa mataha domin bata imuwa ce wal iyazu billahi Allah ka zare mu da imauta idan ba imauta mutum yayi ba ba zai bar gaskiya ya kama bata ba fata za zaka tar da masu ainihin wannan batan ma'abota bata din za zaka same su daban-daban suke mabambanta ne ba wai a dunkule suke tafiya kansu haɗe ba a fima bainahu cikin tafiyarsu ɗin tsakaninsu su ya suma za ka tarda ba tare ake ba in dai ɓata ne za ka tarar abun ba iri ɗaya ba ne bal ta ji min hun muhtalifa ko ra’u, za ka tarda wani ya can ya koma shi ra'ayinsa daban ne wancan ma ra'ayinsu daban ne wayancan ma ra'ayinsu daban ne duk da cewa fa kowa ɓata ya riƙe. ba gaskiyar ba ne amma za ka da ra'ayin yayi daban-daban li'annahu laisa indahu hadiyu domin babu ainihin shiriya a wajensa yasiru alaihi da yake tafiya a kai fagamniya yake yi cikin ɗimuwa fagamniya yake yi cikin dandumi baya da hanyar da ya samu wacce za ta fitar da shi daga wannan daji da ya shiga tunda ya ratsa ya bar wancan gwadabe to yanzu fa yana ta fagamniya ne kawai baya da wata shiriya ya siru alaiha da zai biya tafi a kanta wa inna ma ya tafabbatu yana ta fagamniya ne kawai a ah, taratan ya ƙulu kaza shi ya wani lokaci sai ka same shi ya ce kaza wa taratan ya ƙulu kaza wani lokaci ya ce kaza in an matsa mar ma wani lokaci ya ce ma to ai da arne da musulmin duka ba bayin Allah ba ne? Hmm? da ku da kuke ta zagi mu ba gara ma arnan ba haka suka ce hmm? ba gara ma arnan ba ka san shi batacce wai in ka ce bata nan hanyar da ka bi bata ne wai ka zage shi wani makawo ne ya shiga wani ɗan lungu in yayi nan zai fada cikin ciyawa in yayi nan kuma kwatami ne yayi nan wani ya ce hannunka mara sanda ya yona nan aka ce ka yi santa hannunka mai sanda ya ce kai kucin gwanku ya fiska kai yau za ku ruɗa ni eh, kun mai da ni mahaukaci ma ke za ka ya kama fada eh wani ya je rike shi dai ya ba shi hakuri ce a ana so ka dan kauce ne nan din ka fada nan kuma gashi gashi ayo to shi haka wanda ya rude ya bace daga ka zo ka ce nan fa ba daidai bane ce ce ko to in ce kaji ko in ce kaji zagin mu suke yi hmm? zagin mu suke wallahi daga ka kwatanta mar hanya wai ka zage shi to wannan shine sharrin barin hanya Allah ya kare mu shi yasa wani lokaci sai ka samu ya ce wannan wani lokaci ya faɗi wannan wani lokaci ya faɗi wannan ba irin sharrin da zai yi ba zai yi wa wanda yake kan hanya mai kyau din ba amma idan mutum kan hanya yake ba ruwan shi babu yanda za a yi ma ka same shi a ruɗe domin daga ka kushe shi ma sai murmushi ya san kawai da Allah kake faɗa ya san da ma'aikin Allah kake faɗa ba da shi ba, don shi ba wai yana aiki da tsarin kansa ba ne, yana aiki da abin da Allah ya tsara masa. Don haka in ma ka zagi abun ba da shi kake faɗa ba, in ma ka yaba ba shi ka yabawa ba, in ma ka yi godiya mahalicinka ka gode godewa don shi ne mai abun. To amma mai ƙarya kuma tsarin kansa ne. shi za ka rushe mar mutunci za ka rushe mar girma za ka watsa mar tafiya za ka lalata mar jama'a za ka ɓata masa abinci za shi kenan fa kawai don shi dama yana yi don duniya Allah ya kayo shi yasa sai ka same shi taratan ya kaza wa taratan ya ƙulu kaza قال الله تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم su dai sun ƙaryata gaskiya sanda ta zo musu lokacin da gaskiya ta zo sai suka ƙaryata ta wahun fi amrin marid suna cikin al'amari wanda yake cike da rudani a ɗimauce suke aikinsu a ruɗe suke tafiyarsu ba a kan shirya suke ba ya'ani muktari abu ne wanda yake cike da saɓani fa'alul batin ma'abota bin hanyoyin bata yaftalifuna sukan saba fi ma bainahum tsakaninsu su ya suma waya ta'aduna kuma zaka same su ma a tsakaninsu din akwai yar adawa wayu zallilu ba'dhum ba'dan wayansu sai su ce ai wannan sun bata suma ai wayancan ma su ce ai wayancan ma sun bata sai in gaskiyar ta asali ta zo ya suke to mu haɗa kai mu fa haɗa kai wa'annan kaga duk makiyanmu ne da ba su son ku ba su son mu to mu haɗu mu yi faɗa da su in sun tafi kuma ce kai ma ai kai ma dan iska ne ai kai ba shegen kanka bane tsakanin su ne tsakanin su kana jin daidai suke tasibuhum jami'an wa qulubuhum shatta zaton su kake dinke suke chip chip <laughs> wallahi daban-daban tunanin su yake su ya suma idan suka zauna shehuwa ne da shehuwa ne hararar juna ake yi eh sosai kuwa su ya su to amma idan aka ce to faga gaskiya ta zo ce to in hafa mu dukan mu nan ba abokin ba abokan tafiyar mu bane gara mu domin duk abun ɗaya ne mu yawwa mu ɗaya ne mu haɗa kanmu to sai a haɗa kai kuma wai za a yi faɗa da gaskiya yahudu da nasara da suna shiri suna shiri da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka ce to mu haɗa kai don da cewa suke eh, laizatin nasara ala shay'in nasaran ne aikin banza in banda shirme mai suke yi su kuma suke laizatin yahudu ala shay'in yahudun me akan me suke in banda shirme wahum yataluna alkitaba kowanne kuma littafi suke karantawa a hannunsu su wayannan su ce ai linjila wayannan ma su ce ai at-taura to amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka hada kansu suka ce lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara yace ba ɗan aljanna in ba yahudu ko nasara ba eh, in kana ba yahudan ka rike yahudancinka na asali ne in kana nasaranci ka rike nasarancinka na asali ne amma kun ga wannan wanda suka zo yanzu suna neman su mallaki duniya ne suna so su raba mu da addinin mu na asali su mallaki duniya don haka ‘yan wuta ne in ba Yahudu ko Nasara ba ɗan wuta ne, da kuma Yahudu sun ce Nasara ‘yan wuta ne su kaɗai ne ‘yan aljanna, su ma Nasara sun ce nan Yahudu sun ce Nasara ‘yan wuta ne su kaɗai ne ‘yan aljanna, to yanzu tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mai gaskiya ta asali, to ka ce to mu haɗa kai, mu ce ba ɗan aljanna sai ba Yahude da Nasara. E, lan ya da kulal jannata illa man kana hudan au nasara. an gane ko idan wannan ya kira ka ya baka dariƙarsa sai ce to ba a ba wani mutum mai suna shi hun ba dan wannan dariƙar ba ko ziyara karka je ka kai Ka ji? ce eh kuma ba a fita a koma wata dariƙar yawa don min kirai ne ka yarda Yace na ka yarda yace? to an baka Allah ya gaba da eh an baka ji sarkin baiwa ya baya wancan ma haka suke yi wayancan ma haka suke wayancan babu wani wanda ake ji da shi in ba yana cikin wannan da'irar ba to amma idan aka zo kuma za a yi fada da gaskiya sai a ce to ku rike waliyan tunda kowa waliyi ya rike waliyai duk ɗaya ne Eh, kai dai kar ka zauna ba ka da ɗarika shi ne illa yauwa don mu duka ba ma faɗa da juna don waliyai ne muka rike kuma duk waliyai na Allah ne eh, lan ya da kular jannata illa man kana fi ɗariƙati kaza au kaza eh, to wannan kaga an riga an koma baya ai babu mai shiga aljanna illa man akaza bil kitabi was sunna ba wanda zai samu aljanna in dai matukar ba ka rike Qur'ani da hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah da manzonsa su ne abun bi sai kuma wanda ya kira zuwa gare su don shine kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina muke yace alal badini su ma bota bata yaftarifuna fi ma bainahum wa yata'adawna suna Kusuma suna adawa su kansu tsakanin su wayu dallilu ba'dhum ba'dhan sashin suna batar da sashi sai su ce wayannan munkirai ne batatu wayancan ma ai batatu ne to kuna tsammanin kaburan iri ɗaya ne eh kaburai in ka kalle su ba iri ɗaya bane yanzu haka kafirai din akwai wanda zaka tarda hatta ainihin addini na ainihin nasarancin an sassaba zaka same su kowa ne akwai roban kaza waye kaza waye kaza waye kaza waye kaza ko kuna zamanin ɗaya ne eh su suna taron wani baya shiga cocin wani wani bai zuwa taron wasu wasu ba sa mitin da wasu kuma a matsayin wayancan din sun bata ne eh amma in haka zo za a ki masallaci duka sai su taru sai su kishi ko ba haka bane amma a can gefe su ma daban-daban suke sannan kuma ko da kai ba majuse ne ko da kai ba maguje ne kawai baka shiga musulunci ba ba ka shiga nasarancin ba to su a rasa suna ji a jikinsu kai nasu ne eh kai nasu ne ba har ne kake ba a <laughs> ah, ai magana ake ba wai kai din ba yau wato a ah, shaɗi ah, ne da Allah yake cewa la takun minal mai to ai ba wai ana nufin kai ba magana ake da ake cewa la ta kunu ba wai ku kawai kaɗai a nan ba koma waye haka za ka gansu yanzu haka idan aka ce za a yi rikici na addini in kana zaune baka sallah baka addinin komi to wanda ba musulmi ba duk addinin da yake in ya zo ya same ka kai dan uwan shi tunda dai baka musulunci to kai ba abokin fada bane to dama duk balala ce duk bata ne daban-daban in ana zaune lafiya ne za a ce wannan ai vegan ne wannan ai kaza ne wannan ai kaza ne to amma ba idan irin aka ta taso sai musulmi ne kawai abokin adawa idan ba musulmi bane kawai dan uwa ne domin duk bata ce domin Allah ya gama ya ce inna dina inda Allahi islam addini a Allah ɗaya ne musulunci duk wanda ba musuluncin yake ba kuma duk addinin da yake kawo a wajen Allah duk bata ne kuma duk yan uwan juna ne in ana zaune kuma ba daidai suke ba mai wannan addinin bai son mai wancan mai bautar saniya bai son mai bautar ruwa mai bautar rana bai son mai bautar mala'iku mai bautar mala'iku bai son mai bautar salihai mutane mai bautar itatuwa baya son mai bautar ciyayi haka ne E, amma idan aka koma gebe za a zauna sai ga musulmi ya zo duka yan uwa ne wannan irin su ne masu tada zaune tsayin duniya ka gan su na don shi gaskiya ce ya rike kuma ita ɗaya ce duk duniya in ka je ƙura'ani ɗaya ne duk duniya in ka je kuma hadisan manzon Allah nan tatattu inda aka tace za ka da su iri ɗaya. Eh ba sa sabawa. In ka ji turawa suna karanta riyadu salihi na sai ka ji shi ne wallahi. Eh in ka ji China suna karanta shi ne ka ji shi ne. Sahihul Bukhari ya ka ji shi din ne hadis in an ɗauko ka buɗe littafin ka in kana ji kana sai ka yi ka kawai shi din ne ba bambanci. balle kuma ka ji bature yana kira a ƙura'ani sai ka ga iri ɗaya ne in yana fassara shi iri ɗaya ne sauran ma haka ne wannan sai addinin musulunci ne ya samu haka kuma addinin musulunci ma a ciki sai aka samu baragurbi shi bara baragurbin kuma sai suka zamanto mabambanta su ma amma wanda yake mai kyau din kuma iri ɗaya ne yanzu in ka duba duk inda waɗanda suke musulmai masu koyi da sunna duk in ka je za ka ji karantar wasu iri ɗaya ne kuma in ka shaurari karatun malami daga wata ƙasa inda sunna yake za ka ga yana tafiya daidai da irin wanda ake a garin ba bambanci sai dai in ba sunnar yake bai in ya ɗan sa son rai shi ma ya ɗan karkaci amma za a ga iri ɗaya ne to don haka fama ba ba da alhaƙi illan balal ai dama babu wani abu bayan gaskiya sai dai ɓata. Allah ya kare mu da bata to shi yasa yace muftalifina fi ma bainahum wa yata'adawna wa yudhillu ba'dhum ba'dan aw yukaffiru ba'dhum ban, ko kaji sashen su na kafurta sashi wannan su ce wa'annan kafirai ne waɗannan ma su ce waɗannan kafirai amma ahlul haq amma su mutanen gaskiya almutamassikuna bil haqqi wa'anda suke rike da gaskiya fa innahum la ya'taribuna su kan ko ina kaje zaka same su iri daya ba sa sabawa wa in ikhtalafu an ijtihadin ko da ka tar da inda aka yi sabani a ijtihadi fa innahum la yata'adawna ba za ka same su da adawa ba akwai aikin da ijtihadi ne ke yin sa to wannan kuma ba aiki ne wanda za a ce dole ne sai an samu ittifaki akai ba to amma zaka same su aqidar su tana nan iri ɗaya ne ko da an samu sabani a wajen ijtihadi wala yataqabuna ba za su kaga sun yanke wa junan su kauna ba wai za ta bayyana lahum sawab amma duk ijtihadin ahli sunnati wal jamaa idan gaskiya ta bayyana raja'u ilayhi za ga sun dawo ka kula da ahli sunna inda suke duk sanda yana tafiya yana tafiya sai ya tar da ingantaccen hadisi ya saba wa wancan da da yake yi sai kaga kawai ya bi sahihin hadisi ba tsoron wai to ai kuma za a ce na dade da ina haka ba ruwan shi shi dama kawai santa yake nema sai ka same su kawai idan suka samu asawaba asalin haƙiƙa din na daidai raja'u ilayhi sai su koma wajen a la ya ta'adauna haka ne ko wa taraku aqwalahum sai su bar maganganunsu domin maganganunsu bai kai maganar manzon Allah ƙarfi ba sai su watsar da nasu tsarin sai su bi na Allah ko su bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'ala wa maktalabtum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah saboda Allah ya ce duk abun da kuka ga kun yi sabani a kansa saboda rashin samun ittifaqin nassi tabbatacce to wannan hukuncinsa yana wajen Allah idan kuma kuka tara daga hukunci daga Allah ga kuma can kun samu sabani to fa hukuncin Allah za ku dawo ku bi shi yasa za a ga ahli sunna su ko da yaushe hukuncin Allah in ya zo sai su yadda hukuncin su sai su yadda tsarin su sai su bi tsarin Allah subhanahu wataala kana na tu kuma Alƙur'ani ya ce idan kuka samu jayayya saɓani sa. na musayar zance na ra'ayi a tsakaninku fi shay'in akan wata matsala wani abu to farujuhu ba Allah kuma da bincike zuwa ga Allah shine Qur'ani war rasul kuma da binciken ku zuwa ga manzon Allah shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga zarar katar da akwai wani wuri inda kuka saba da dan uwanka to ku bincika waye ya bar doron siratal mustaqim ku dubi qur'ani sai ku dubi hadisai idan kuka tarda ga wanda qur'ani ya goyi bayan tafiyarsa to sai ku watsare ku dawo ku hadu, sai ku tafi akan kitabu was sunna ba wai a'a shi ka bi ba ka watsar da ra'ayinka ka bi ra'ayin wane ba a'a ra'ayinka ka watsar ka bi na Allah ra'ayinka ka watsar ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ko ya fi ra'ayin Allah ya yafi ra'ayinka ma'ana tsarin Allah ya fi naka na manzon Allah ya fi naka wata al-khilaf sai ka tarda wannan sabani bainal ummata jidu wata jiduna alkhilafa ko za ku tarda irin wannan sabani bainal a'immatil arba tsakanin wa'annan jagorori guda hudu da suka yi fice a duniya a wanda ake ainihin bin karantarwarsu eh, wa bainal fuqaha nan wajen masu furu'a masana addini zaka tarda ijtihadin su wani lokaci yakan saba da juna saboda me saboda fahimtar nafsi da wani yayi masa ya bambanta da fahimtar da wani yayi amma suna nan akan aƙida ɗaya suna kuma tafiya akan santa ɗaya daga zarar wannan ɗin ya samu hujja tabbatatta wanda ta goyi bayan ra'ayin wane to zai watsar da nashi wala adaminhum ballala akara babu wanda ya taba cewa wane ya bata baka taba tar da inda littafin imamu malik yace imamu shafi'i batacce ne baka tabbatar da inda Imam shafi yake Ahmad ibn Hanbal batacce ne baka tabbatar da inda Ahmad ibn Hanbal yake Abu Hanifa batacce ne haka babu mai badda wani babu mai hallaka wani babu mai kafurta wani babu mai bid'antar da wani dukkan su ahli sunnati wal jamaa an gane wannan ko saboda ne su duk suna tafiya akan aqida daya duk da za ka samu su wani lokaci an samu saɓani wajen ijtihadin fassarar wata aya ko ijtihadin fassarar wani nassi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk da haka ba sa kafurta juna aw yukaffiru al-akhar ko ɗaya ya kafurta wani kullun ya'malu bihasbi ma wa bihasbi ma yadhharu lahu min ad-dalal kowannen su yana tafiya gwargwadon yanda dalilai suka bayyana gare shi don suna aiki da dalilai ne kowa yana aiki da daidai yanda dalili ya bayyana gare shi a ƙur'ani gwargwadon yanda dalili ya bayyana gare shi a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza zahara idan kuma yana tafiya sai ya bayyana annahu mukhalifun cewa a ah, ashe tafiyan nan tawa anan fa na saba da naskin alqur'ani ashe anan na saba da nassin hadisi ingantacce raja'a ila al-haq dawowa suke yi su akan gaskiya domin haka imamu malik yace dukkan mu muna kuskure mai kabarin nan ne kawai baya kuskure kuma alherin mai kuskure in ya gane kuskurensa ya dawo mafi sharrin mai kuskure shine wanda ko ya gane kuskure yake ya tsaya kawai ya ce tun da an riga an jika matsewar mai za a yi to shi ne illa amma idan ka gane kuskurenka to sai ka dawo kuma ka gaya wa abokanan tafiya kai gafa abin da ya fi abu kaza da da muke tafiya a kai mun tar da ingantaccen hadisi kuskure ne an gane wannan to su haka waɗannan imamai suke eh, imamu malik abu abu hanifa imamu malik imamu shafi ahmad ibn hanbal haka rayuwarsu ta gudana raja ila alhaq zaka ga ya dawo akan gaskiya wa amma abu dalal amma ma abota ad-dalal mata bace bace falaysa lahum marji wa azu da makoma su su ba maganar a dawo sai dai a ƙara gaba in aka ga wannan bidiyar ta yi siya sai a ƙirƙiro wata sabuwa ko a gyara mata sado yadda za ta yi ba da sha'awa kawai eh, Falai Salahun marji'un ba su da makoma na ilehi da za su koma masa tunda sun bar makomar shine kitabu was sunna wa inna ma marji'u kullum minhum domin makomar kowane ɗayansu ila hawahu a inda ransa ya tsara masa kawai shine makomarsa son rai wal hawa soye-soyen zukata shine makomar irin waɗannan wal ahwa soye-soyen zukata kuma taktalifu dole ta bambanta abinda raina yake so ba shine ranka ya fi so ba abinda ran wancan ya fi so ba shine ran wancan ya fi so ba to kowa kuma yace zai kyautata wa son zuciyarsa to zaka tarda abinda muke yayi daban-daban to gaskiya kuma ita in za a bi ta zaka bar son ranka ne sai ka bi ta wala tattabi'u ahwa akum ko kar ku bi son zuciyarku ku bi abinda Allah ya tsara muku wannan shine sai kaga an tafi akan gaskiya Allah ya taimake mu za mu ne daidai Allah ba mu lada kuskure kuma ina fatan Allah ya yi mana akwai wani tagaitaccen jawabi da yan agaji suka ce za su ko suna kusa su ya su to to shi kenan in an tashi kenan to to alhamdulillah to duk wanda ya san yana daga cikin waɗanda suke wa ainihin suke hidimomi na tafiye-tafiyen wa'azuzzuka da shauransu to in an tashi sai ya shaurara akwai tattaunawa da za su yi tsakaninsu Allah ta muke to wannan shine karshen darasin na yau insha Allah ko kuma na yanzu da safe insha Allah sai kuma madadin darasinmu na dare da muka maida shi a matsayin insha Allah wa'azi da za mu tafi jera muna bai wa ‘yan uwa akuri saboda ba za a gabatar da darasin riyadu salihina ba insha Allah sai kuma game da darasin umdatul akam wa'yansu sun zo ran da aka rufe ran aka karkare littafin wa'yansu kuma ba a kare shi da su ba to mun gama umdatul akamu ranar alhamis mun kuma kaddara dama duk littafin da ya fara karewa tsakanin umdatul akam da sharhu masailil jahiliya to mu muwaqqa malik za a sa to kuma an tafi akan haka din insha Allah yanzu a madadin wannan gurbi na umdatul akam yanzu mu muwaqqa malik ne a wurin domin dama mun yi wannan umdatul akam din da muka gama muka sa bulugul maram to mun maimaita shi ne dama da ya kamata bayan mun gama bulugul maram din mu sa wannan shi muwadda malik din to sai kuma shawara ta zo akan a maimaita bulugul maram abin nan umdatul akam to sai aka maimaita shi mun sauke shi sau biyu kenan to don haka yanzu insha Allah za mu fara littafin muwaffa malik ranar alhamis din nan mai zuwa da safe insha Allah kuma bayan Allah har sun fara taimakawa dalibai da littattafai Allah ya saka musu da alkhairi kamar su alhaji dikko alhaji rabi'u Malam Aliyu ga Amayo wanda shi ma Allah ya yarda Alhaji za mu ce masa daga bana. Eh, to duk sun kawo littattafai wanda insha Allah za ku ji yawan adadin littattafan da kowa ya kawo eh, kamar yadda kuma muka tsara hakan ɗin muna miƙa amana ne ga duk mutumin da ya san littafin kawai yake sha'awa zai zo ya karɓa ya yi waje to ya ci amanan makaranta kuma ya ci amanar wayanda suka sai littafin su sun siya ne don ya zama sadaka jariya don ka karanta su samu suma to don haka duk mutumin da ɗalibi ne mai karatu shi ne za a ba wannan littafi don ya karanta ya samu lada su masu samu in kuma ka zo ka karɓi littafin nan ka tafi ka je ka aje to ka ci amana kuma kai da Allah Allah ya taimake ni don an yi haka a lokacin da aka zo aka yi yabu salihina gardawa da yawa suka kudo suka zo suka yi ta karɓa sai suka yi waje to su da Allah Allah ya taimake ni wani ma har na je yana tani da, ma na je don samu littafi eh na kuma samu wallahi sauki shi wanda ya bada kamar shi ya samu kai kuma an samo ka kamar mai tarkon kare ne sai ya kama aljanni eh, irin tarkon da ake yi wa karnuka da sai a zuba igiya sai a yi masa irin azargiya sai a sa abinci in kare ya zo ya sa baki zai ci dama yana muku barna sai ku fisge sai ku shaƙe wuyansa to sun kwanta sun yi lamo sai da kai ga wani kare ya zo da ya fisge ya kama ce ku zo na kama ya ce haba bawan Allah ko dai an kama ka <laughs> to shi ne ya samu ne ko an same shi don kana murna ka yi wayo ka samu to an same ka ne to Allah ya taimake mu sai tafiyar mu da za mu tafi jera yau in Allah ya yarda don haka sai mu yi ta kokarin tuntubar juna don Allah domin mu samu a zo a tafi da wuri kuma wayanda suka san hanya ya kamata a ce suna wurin kar a tafi a yi ta yawo ba a san inda za a bi ba domin kamar ni dai an ce ta ina za a bi ban san jera ba yauwa eh Allah ya taimake mu kuma gaskiya muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ga bayin Allah da suke mana ainihin irin wannan ƙoƙari ranar da za mu je laili bayin Allah sun zo sun tattaimaka mana da motoci sosai Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa wannan ya zamanto ainihin gini ne da suka gina a cikin gidan aljanna wanda kuma insha Allah wa ne za su je su tarda domin wannan shine jihadin mu a yanzu haka tsari na lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tashi cikin sahabbai ko taimaka za a tafi wuri kaza ko taimaka za a tafi haka za ka ga suna ta kawowa dukiyarsu suna ta taimaka ma ainihin bayin Allah waɗanda ba su da doki sai mutum a bashi doki wanda bai da takobi a bashi wanda bai da guzuri a bashi har ma idan aka je a can din ma guzuri ya kare sai a ce kowa ya da kawo nashi guzurin wanda ma nasa bai kare ba da wanda nasa saura kaɗan sai a juye shuri guda kawai sai a haɗa sai a raba hannun sai a raba daidai daga wannan son juna ne irin na sahabbai kuma gashi muna ta kwaikwayon su Allah ubangiji ya haɗa mu da su a jannatin firdaus Allah ya taimake mu wannan wuri da za mu je insha Allah guri ne da yake buƙatar cincirin don mu don Allah mu yi ƙoƙari mu ba da haɗin kai shi ya sa muka jinkirta tafiyar har ta kawo wannan lokaci domin a shirya mata to Allah ubangiji ya taimake mu don wani dan karamin uzuri duka yana da kyau mu dan yi hakuri da shi mu taka mu tafi don wahalar da duk za mu sha bata kai wahalar tafiya ta buka ba da manzon Allah yayi in matsayi muke da shi kuma ba mu kai manzon Allah ba haka ya kutsa saharan nan da fazazzabai zuwa tabuka wanda har Qur'ani ma Allah da kansa ya bayyana lalle tafiya ta boka fa aiki ne sahabbai sun sha wahala tun da kaga Allah har ya faɗi abun to lalle akwai abun da aka sha na wahala to Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara insha Allah kamar wani lokaci za a tafi na'am eh wato yana da kyau a ce mu yi magariba a hanya ko kamar yadda muka yi tafiyar mu na malabun nan eh a ce dai a hanya za mu tsaya mu yi magariba da ya fi. eh to Allah ya taimake mu kuma don Allah ba da haɗin kai don aka zo in a yi haƙuri da juna mu ainihin tafi tare ya fi kyau kuma ya fi zama wa'azi gare mu ga waanda duk aka bi ta kansu za su yi sha'awar al'amarin su ce addinin musulunci ne kamar ka daga tutar la ilaha illallah ne ga ta nan tana aiki an gane ko to Allah ubangiji ya bamu nasara sannan kuma tafiya cikin tawagan ɗin yana taimakawa domin wani zaka ga ya samu matsala motarsa ta lalace tunda hanyar daji ne kaga za a samu wani mai basiran da zai iya taimaka masa da hikima ko a gyara ko a yi wata dabara da yanda za a yi to Allah ya taimake mu Allah ya samu ainihin samu damar wannan tafiya annabi sallallahu makarantar tasu to to su wa'inda suka yi gayyar za su zo daidai makarantar tasu su jira mu sai su yi mana jagora kaga an samu sauki kenan kenan ta garin tasu za a bi to na'am eh da asibitin da makarantar wuri ɗaya ne eh daidai asibitin tasu din nan nan ne za su tsaya domin su jagorance mu to Allah ya taimake mu mu yi wa annabi salati اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والمجدين وأوسع عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشركه بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين ɗalibi abokin karatunmu Allah ya yi masa cikawa wanda aka yi jana'izar jiya ya rasu shekaran jiya kuma da wato kusa da magariba aka yi jana'izar jiya da safi ne malam kabiru mai wankin kula don haka musafi cikin addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya sa hutawa yayi Allah ya inganta zuriyarsa Allah ubangiji ya taimake mu da cikawa da imani mu ma idan lokacin mu yayi wannan shine abin da yake zama wa'azi ga kowane mumini wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun akan haka ne ake ta rike rike ka samu rabonka kafin mutuwa ta zo Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين